zuwa hudu da rabi na yamma ga wanda kuma suke bukatar magani da muka hada za su tuntube mu a ta text message ko ta whatsapp za mu ci shi kira insha Allah domin karin bayani game da masu yayi wannan haɗin zai taimaka ma wadda take za ta yayin yaranta kuma ana so ce wannan haɗin ne kafin ta yi yayan kafin ta yayi ake so ta fara amfani da shi ana son wannan haɗin ya zamanto ba ma mai yayi ba ko ke ce kike da matsala ta mama ko cikarsa ko ciwon sama kina da matsala ta ciwon mama da sauransu ki wannan haɗin wannan haɗin yakan taimaka gaya wajen gyara fatar jiki da lafiyar jikin mace kun ji uku wannan haɗin zai taimaka ma mai shayarwa ita kanta kina shayarwa ba ki da ruwan nono ki wannan haɗin za a samu ruwan nono mai kyau tsarkakakke wanda zai ƙara miki lafiya a jiki kuma ya ƙara ma yaron ki lafiya wannan haɗin abubuwa ne za ku nema wanda ku su guda hudu ba za ku yi amfani da su mun sa ma wannan haɗi kunun alkama kunun alkama idan mace ta yi rashin lafiya ba ta da kuzari ba ta da ƙarfin jiki ta rami tana so ta ɗanyi ƙiba ta kumari ku haɗa mata wannan kunun na alkama idan yaro ne ko yarinya suka yi rashin lafiya suka tashi jikin ba ƙarfi ba kuzari sun samu raba saboda jinya ku haɗa musu wannan kunun na alkama kai ko namiji ne ya yi rashin lafiya babban mutum jikin shi ba ƙarfi ba kuzari sannan ya rame a ɗabar kunun alkama zai taimaka gaya ta yadda ku zai samu kuzari da me da me za a hada da farko za a samu garin waken suya waken suya da muka sani suya beans za a same shi a wanke shi a shanya shi a a soya shi sama-sama a nika shi kurka saurari na a wanke shi a shanya shi a dan soya shi sai a nika shi ya zama gari alkama za a samu garinta ita akwai garinta ana siyarwa idan kuma ke za ki siyo ki tsinci ki wanke ki dan soya ta ita ma sama sama sai a daga ta ta zama gari sai zogale zogale wanda kuka sani busasshe za a samu busasshen zogale a daka shi ya zama gari kun ji uku sai a samu kowanne za ki iya ɗiba daidai daidai ki ɗibi garin waken suya ki ɗibi garin alkama ki ɗibi garin zogale a in kafin a kai duka afuwan kamar shi waken suya da shi eh, alkama kafin a kai nika za a ɗan sa fari a cikin kowanne kaɗan-kaɗan sai a sa ta kaɗan kaɗan busasshiya an je wajen duka za a duka ta da shi idan babu to sai a samu garin kanunfari garin citta a haɗa su guri ɗaya sai a ebo garin waken suya da garin alkama a haɗa su guri ɗaya da garin zogali da garin waɗannan abubuwa guda biyu sai a cakuɗa abubuwa guda biyu garin waken suya garin alkama garin zogale garin citta garin kanunfari sai a hada amma garin kanunfari da citta kaɗan kaɗan za a sa kaɗan da duk yadda kika hada yawan shi bai da illa amma yaya ake son ku amfani da shi idan waken suya tiya ɗaya yake kasa ko loka ɗaya yake kasa ko kofi ɗaya yake kasa ko gwangwani ɗaya kasa sa eh, alkama su ma haka zogale su ma haka to abinda ake so ne ki hada ki hada su guri daya. in za a yi amfani da shi shi ne muhallin shayi za a ɗibi cokali na cin abinci babba guda uku in kin gama haɗa su gaba ɗaya cokali uku babba za a ɗiba da cin abinci sai a zuba su a ɗan dama kamar yadda ake kunu can za ki zuba ruwa shi? za ki zuba ruwa kofi ɗaya akan wuta yana tafasa yana tafasa don kuma za ki damu waɗannan garurruka guda uku in kin samu cokali uku sai ki ɗan zuba garin citta kaɗan kaɗan haka kamar kwatan ƙaramin cokali nufari kamar a cikin wannan gari cokali uku sai a zuba ruwa a dama sai a wancan tafasa shirin sai a ɗauko sai a juya a dama kamar yadda ake kunu so an gama sai ki zuba madara ta gari cokali ɗaya babba kina iya sa su ana cin shi kafin a karya ga masu wannan matsalolin da na faɗa su ci gaba da amfani da wannan tsawon wata guda kullum za ku yi mana addu'a duk wannan matsalolin da faɗa na farko na ce macen da za ta yayi ana son ta fara sha kafin ta yayi macen da take shayarwa ba ta da ruwan nono za ta iya macen da ba ta da nono ba tana son nono ta ɗan tashi ko su cika za ta iya gyara jiki kana son jiki ke gyaru ya yi kyau za ki iya mutumin da bai da lafiya ko macen da ba ta da lafiya ba ta da garkuwar jiki ba ta da tarari za a yi haɗa mata har namiji ma za a yi haɗa masa har yara za a yi haɗa masu ina fata an fahimta a rika sauraron bidiyon da kyau abubuwan da muke faɗa da abubuwan da muke cewa sai ke rubuta kan ki samu kuskure abubuwa ne ga su na faɗa garin alkama garin waken suya garin zogale sai ka nufa sai citta ana dama shi kudu alkama ke Allah ya sa ku gwada idan kun gwada an samu nasara ku sanar da al'ummar annabi su ba su gwada muna muku fatan alkhairi kana mata da subscribe da share da comment ba.